A yau da rasu mana goma sha biyu insha Allah a cikin karatun na al-muqaddimah al-hijjiya a yau ashirin biyar ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari da talatin wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu ya fita ta da tara ta miladiya za mu ci gaba da karatun a cikin fasalin da muke karantawa na mawaƙi da wudu abubuwan da suke warware alwala. mun ambaci wato muna mun ambaci wato abubuwan da suke rara a lagaba hudu ne na farko akwai ridda na biyu shakka na uku kari wato abin da yake fitowa daga jikin daga ta hanyar magudanar in rasta ina guda biyu sannan na hudu kuma sabubba to sabubban karkashin karkashin su ne suke da abubuwa kamar guda uku na farko ne shafar mace wanda ne muka tsaya a kai mun yi bayanin a hukunce mun yi bayanin a wata mace ce in ka shafe ta alwalar ta ta sarri kuma wata irin shafa ce za ta karya mata alwalar in ka taɓa mace da dalilan da suka zo a kan wannan sun yi wannan a cikin wannan darasin da yake na makon da ya da na makon da yau za mu tashi a kan wato abu na biyu daga cikin sabubban da suke warware alwala yake masjidata a tsani na biyu masjidata nafsihi al-mustaqil shafar wato al'aurar namiji namiji ya shafi al'aurarsa ya shafi gabanka wanda gaban na ke ganin kai al-mustaqil ba ya sake ba ba kamar abin Allah ya kiyaye an yanke mutum gabansa ya zamanta yana ajiyar ya je taɓa shi ya tare da shi wannan ba zai warware alwala ba ta zamanta yana yana wato a jikinsa yake yana saje da shi a jikinsa kuma shafar ba kowane irin shafa ba ne ke ya kayyade ke ke ba tsini tafihi da cikin tafin hannunsa farin cikin tafin hannu cikin tafin hannu shi ne a wato daga kasar ɗan yatsu zuwa tsintsiyar hannu cikin au jambai au jambihi ko gefen tafin hannu gefen hannu ta kowane kuɗi au bi batinil asabi ko kuma da cikin ɗan yatsu ɗan yatsun mutum ga ɗan yatsunsa guda biyar to daga cikin su ɗin inda yake fari ɗin nan shine batinil au bi jan au bi kuma da wato ɗan yatsu ɗin yatsu Abin da aka togace a cikin hannu shine baya bayan hannu amma ko gefe ko ciki to shine shafar da yake tasiri a kan mutum ya shafa al'aurarsa shafar da za ta warware mata alwala a min gairi ha'il sharadi na biyu kenan sharadin shafar bayan ya zama da waɗannan abubuwa da aka ambata a waɗannan wurare na jikin hannun mutum sharadi na biyu ya zama min gairi ha'il ba tare da wani samaki ba wani tufa wadda ta tsaya tsakaninka da al'aurar fata idan ya zama cewa to fata da fata ne shi ne kafar zai ne amma in akwai in akwai tufa in akwai wani abu ko mai firantarsa wannan baya warware alwala An amdan shafar ta zama to da gangan ne ta shafa aljaka a wato gabanka ai sahwan ko kuma saboda ko kuma saboda rakkanwa amdan ai sahwan da bai jan kai ko kuma ba ka sani bane ko ka manta ko kuma ba da jinka ba in tadda amla ka ji daɗi da ka shafa gaban naka amla ko ba ka ji daɗi ba mastahu min al-kamarata aw ghayriha ya shafa daga kan al'aurata ta ne kan inda ake wa mutum tafiya ko ka ba daga nan bane duk wannan ana magana akan namiji ne duk wannan to wannan shafar ita ce take warware alwala da wanda ya shafa ولا ينتقد بنفسه من فوق حائل الولاء أما باتا وروريا دشافر مثل شافر جبنك من فوق حائل إذا يظلمت أبايا واتو ما ياتيني وانا عبد يكي ركي الأورة تاتا مكانتي كو وندو كو ما ياتي كو تاوي ولو كان خفيفا كو دا كباتي دا كوري وانا آه شنو sababi na biyu da yake warware alwala sababi na biyu da yake warware alwala shine shafar a shafar wato mutum ya shafi gabansa namiji dalili kuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bisrat bint safwan tarwaye hadisin ya nan a cikin sunan tirmidhi da abi dawud da nasa'i da ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man nasta zakarahu falyatawadda wanda ya shafa gabanka, wanda ya shafi gabanka ya yi alwala wannan hadisi ne a wanda manyan malaman hadisi suka inganta shi imam bukhari da yayin hadisin ba amma ya inganta shi yace hadisin nan na bukra shi yafi komai inganci a wannan babin kuma ma akwai hadisin ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da yake da wannan ma'ana amma shi ta ruwaito shi da lafazin man kan ya tawadda wanda ya shafa farjinsa yi alwala za mu je magana a kan wannan riwaya ta ummu habiba wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda muka ce imam al-bukhari ya inganta shi da imam ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari kuma suka kaddamar da shi akan duk wani hadisi da ya saba masa domin akwai hadisin da ya saba ma wannan shine hadisin Talib ibn Ali al-hanafi yake ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ginin masallaci a Madina daga farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina kenan a lokacin nan sai kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin mutumin da ya taba gabansa sai to inna ma huwa bid'atun min yake ai gaban na ta tsoka ce daga jikinka wato ma'ana kamar ka taba dan yatsan ka ne ma'ana babu alwala to anan sai malamai suka saɓani waɗansu malamai suka ƙaddamar da hadisin na matsalar ibn ali shi ne malaman matabar imam abu hanifa suka ce domin tsalaka ibn ali namiji ne wannan kuma abu ya shafi maza ina ruwan mace da sanin cewa namiji ya taɓa gabansa amma har ake ita ce za ta ruwaito wannan tun da namiji ne kuma wannan mas'ala ce da suke ta ta ummu bihal balwa kowane namiji yana bukatar ya san wannan hukuncin da haka in riwaya ta zo daga wajen namiji an san cewa wannan abu ne wanda ya shafi ya cancanta ya kiyaye saboda haka suka kaddamar da hadisin qalq ibn ali akan hadisin bisra bint safwan sauran malamai kuma jumhurin malamai da imam malik da imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i suka kaddamar da hadisin bisra bint safwan suka ce duk da mace wannan baya hanawa ba abin da zai kore ta ruwaito abin da na abin da maza za su bukata abu nawa ne Aisha ta ruwaito wanda maza za su bukaci ba a samu kuma wannan sunnar da sai a wajen Aisha ummul mu'minin sannan kuma suka ce fi qalb ibn ali mun yadda da riwayarsa amma ai ya faɗi cewa wannan abin ya faru ne a lokacin da ake gina masallaci sai da aka farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ita ta bisra binti safwan hadisin ta daga baya yazo daga baya yazo dan haka hadisin ta kiyo na karshe ya shafa hadisin Talib ibn Ali an fahimta idan aka jumhur suka kaddara da hadisin bisra binti safwan sannan kuma suka ta uku ta biyu da dalil ta uku da da da min da ta kaddara da shi shine cewar shine ya shine maganar Imam Bukhari wannan hadisin na bisra bin safwan ya fi wancan hadisin na qalb ibn ali janti kuma idan ka samu hukunci wanda hadisai biyu suka saba a wajen bayanin wannan hukuncin ya zama ba zai yi kai aiki da hadisan duk da baki ɗaya ba to sai ka nemi wanda ya fi inganci da aiki da shi wanda yake koma bayan sa wajen inganci ka sai ka kale to suka ce wannan kamar haka ne hukuncin akwai malamai da suka ce ai za a iya aiki da hadisan da baki ɗaya wanda wannan ya waɗansu malamai ce yadda fi lissan ibn taimiyya ya zaɓe ta shi ne cewar idan ka shafa gabanka idan da sha'awa ce alwalarta ka sani in babu sha'awa alwalarta ba ta kare ba suka ce inda sha'awa ce bisa hadisin bisra ta bin safwan in babu sha'awa bisa hadisin talib ibn ali suka ce tambayar da in babu sha'awa tamkar ta shafa ɗan yatsan ne wannan shi ne ikhtiyar shekul islam ibn taymiya amma imam malik kamar da muka karanta a nan shi ya ɗauke shi mutlaqan sawa'un da sha'awa ko babu sha'awa kuma wannan shi ne gaskiya wannan shi ne abinda ayyukan sahabbai suka nuna da gaskiya akwai abdullahi ibn umar kamar yadda imam malik ya rawaito a cikin muwatta ana ganin abdullahi ibn umar sai ya wankan janaba amma in ya daga wankan janaba sai a ga sake alwala ta aka ce wannan alwala sai ta kame ce sai ce nakan yi wanka amma wajen sanya tufa wajen sanya ta wajen sanya tufa ta ba tare da na sani ba sai ya ganin ce na taba al'aura ta sai tufa nake sake alwala kaga babu gantar cewa ya taba ni da ni sha'awa ya samu sha'awa a cikin wannan eh haka ka sa'ad ibn abi waqas kuma na cikin wata ran suna zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya riƙe masa alƙur'ani shi kuma yana karatu daga cikin alƙur'ani sai ɗan nasa ya gyara zama sai ce la'alla ta taɓa al'aurar ta ne sai ce a'a da ta taɓa al'aurar ta kuma ta tashi ta tashi alwala to ga kuma wannan irin taɓawa ce yadda take za ta zama ta sahawa ba duka ma wato da gangan ba duka kuskure bai ma sani ba amma sai ya nuna masa cewa wannan taɓawar inda yayi alwalar ta ta kare waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewar fahimtar su na hadisin bukra ta a na wato hukunci shafan al'aura shine wannan fahimta ta Imam Malik mutlaqan babu wani kanji in dai matsawar shafar ta ganin ta kan cewar ba da wato wani tamaki tsakanin hannunka ba da kuma ita al'aurar ta to me yasa aka kayyade da cewa shafar dole ta ganin ta da cikin shafin hannu ko gefensa ko kuma cikin ɗan yaƙi ko jaffan ɗan yaƙi domin dalilin da ya sa a haɗe da wannan domin shi ne haƙiƙatul mas almas da hannu ake yi hmm? almas da hannu ake yi masastuhu idan ka kama abu ka damtse shi amma dai kamar hannunka ya shafa shi jira'inka hmm, ya shafa shi ko kuma haka bayan hannunka ya bugi wajen wannan ba za ka ce masastuhu ba ba mas bane tunda ba ka yi shi da niyya ba sharadin almasu ya zamanto an ƙasa ya zamanto ka yi su ne da cikin tafin hannunka shi ne ainihin ma'anarsa a lugar larabci sai ta aka kayyade da waɗannan wurare da haka yanzu da kamar a ce mutum garin sanya tufa sanya wando nan gefen jira'insa ya taɓa al'aurarsa ko bayan tafin hannun ya taɓa al'aurarsa wannan ba za a ce ya shafa al'aurarsa ba don haka wannan baya warware alwala to wannan hukunci kamar yadda muka ce ya ke ɗanta da namiji ne ko kuma abin nan a mazamata ko kun ta miskin ya ake kuma da hausa mata maza suna in ya zama to miskin ne ba a gane ba da kusa malamai suna cewa dole sai an yi ƙoƙari an san me hukuncinsa sai a gasa inda yake nuni suna cewa sai a zo a duba a gasa inda yake bayani in yana bayani ta ta wato abin nan tsiraitin namiji ne da zai ɗauke filkin maza in yana bayani ta inda wajen alamar matantaka yake sai a ba ta filkin mata in kuma an kasa ganewa ba wannan ba wancan to sai ya ganin ta bai kai namiji ba amma a ba ta filkin mata to wanda yake aka tabbatar namiji ne ina in ya taɓa al'aurarsa ina alwalarsa ta tare wanda kuma ba a sani ba namiji ne ko mace ne kuma ya taɓa al'aurarsa alwalarsa ta kare amma wanda ya tabbata aka tabbatar cewa yana bayaninsa ta wajen alamar matantakar tasa to wannan shi ne alwalarsa ba za ta kare ba in ya taɓa al'aurar tasa a masabar imam mali an fahimta na'am hukuncin mata za mu zo in ta yasa nake hadisin ummu habiba za mu zo magana a kansa sannan su gargame tun da zai je ambace shi sai mu gani sai da ya ambace shi sai mu magana na'am ban gida me irin wannan ba tare da wani da ta ganshi a tafka kawai ka gane shi ina ranka da ka gane shi da ka ganshi a tafka wani hukunci ba kai a ah, ba ba ba ba ba a gane shi a tafka to nan yake wala yanka yantaqidu bi nafsihi min fawqi ha'il walau kana khafifan alwala ba ta warwarewa idan ya shafa gabansa ta saman wato mayafi ko saman tufa take tsakaninsa da al'aurarsa ta ko da wannan tufar mara tauri ne tara tara ne wannan abu ɗaya ke wanda baya warware alwala wala bil qahqahati fi salat haka dalika alwala ba ta warware warwarewa idan mutum ya tsaka wato ya tsaka dariya a cikin sallah dariya yadda yake haddace kyakya cewa a cikin sallah sallah ta ɓata amma alwala ba ta ɓaci ba saɓanin masabar imam abu hanifa da yake alwala ta sai ya tashi saboda hadisin da yake wanda ya wanda ya wannan irin wannan dariyar ya tashi alwala da sallah bai inganta ba sallah bai kan tayar wani saboda wannan ya ce da su amma alwala tana nan yake wala bi nafsin ra'atin farjaha ala al-madhhab haka zalika alwala ba ta warwarewa da macen da ta shafi farjinta a bisa manhaba wato wannan mazhabar imam malik. idan mace ta shafa farjinta alwalarta ba ta kare ba hukunci ta sa dangan da hukuncin namiji wannan alal mazhab wannan shine mazhabar imam malik. yasa ma a abin nan a muktasar wannan ne yi isara gare shi akan cewa wannan shi ne abin da yake ake fatara da shi a manhaj sannan yi isara ga sauran abubuwan da suka saba na waɗansu akwal domin akwai sabani hatta daga imam malik wajen wannan hukunci wa qila a wani kaulin a martaba an ce ya yuqidu mutlaqan alwala tana warwarewa gaba daya in dai mace ta ci wato farjinta sawa'in ta ta ci ta hannunta ko bata ci ta hannunta ba ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba in dai taɓa farjinta alwala ta warware wannan ƙauli na biyu kenan ana ana fahimta ya ko wa qila yanqidu in qadadat alayhi a wani ƙaunin aka ce alwala tana warwarewa in ta damci farjin nata in ta damce shi ta kama shi haka ta damci aw alqasat ko kuma ta ci ta dan yatsanta ay adkhalat yadaha bayna kafaraiha في تكتيس قيادة في تكتيس حنينك فكامل ليس لأعوات لقى جدادي لقنا جدادي ما جبنتا إن تكتيس قيادة في تكتيس جبنتا في زيور وراء الولاء أما أمك هكذا جلت يتاسع فجبل هكذا الولاء بدا خير لدي ولا القول لئيس كنا ولا ينتقد إن نفسك ظاهره بايا أما الولد بدا خير لدي إن تكتيس بدا خير لدي إن تكتيس بايا وتفرج الناس wannan akwai ne a cikin matabar imam malik wanne ne ya fi ƙarfi almadhab shine na farko a mazhaba baya warwarewa amma an muka koma hadisin ummu habiba da take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa farjahu falyatawadda wanda yake a farjin sa ya alwala alfarj wato al'aura kenan da namiji da kuma mace man kowa lafazin umum ne mace namiji da sun su gaske. saboda haka wannan hadisin sai ya nuna kancewar da mace da namiji da hukuncin su daya duk wanda ya taɓa duk wanda ya shafi gabansa ya shafi al'aurarsa da hannunsa to alwalarsa ta kare alwalarsa ta kare domin cewar ta cuta ɗan yaɗanta a cikin gabanta wannan wata magana ce da take da ke alaƙa da da wato tayar da sha'awa ta yi haka ne don ta tayar da sha'awa alal misali ce idan ta yi haka idan aka ce wannan shi ne sharaɗi da sai a faɗa ma wajen namiji tun da ba a sanya wannan sharaɗi ba wajen namiji haka zalika wajen mace ma ba a sanya wannan sharaɗi ba da haka ƙaunin da yake cewa alwala tana warwarewa mutlaqan idan mace ta taka farjinta shi ne yafi kusa da akwalin sauran mazhabobi kuma shi ne yafi dacewa da zahirin hadisin بسرة بنت bal wani بل ولي na hadisin حديث ya zo da wannan اللفظ من مس فرجه فليتوضأ آه، ولا بمس الدبر هكذلك الولدات هاي الولدات إذا لم في يساة الدبر رسا يساة نتجي نفسها الولدات بذات كريمة جدا وقال اسمها لما يسيتي الولدات بذات كريمة أما دع ما تبع الإمام مالي با. دليل السكين لم مس فرجه يسيت الفرج أبن الله يسيتي ده فرجي فيه ده جباء جباء مع يعني الأورا ده فرجي إذا كفتت أيديك أولا معناه كلغة أما تبو ده حديث الآن مجد لك بنت صفوان ديكتا من مس ذكره wannan ya nuna kan cewa abinda ake nufi gaban ne al'aurata ta gaban ne ba ta bayan ba duk da yake za a iya cewa wannan masulin laqab ne eh, amma saboda kasancewar shi ake nafsi a kai shi za a fassara alfar da shi sai a ganin kan cewa wanda ya riwayar man masta farjahu yana nufin man masta zakarahu ne saboda haka a nan wajen sai ya ganin cewar wanda ya saka ah, matsugunarsa wannan alwalarsa ba za ta tare ba حديثا ولكن مثلا كل شيء مثل رجاي سبب جلال الحديث والله تعالى سبب جلالا ولا حديث فسر حديث البكر بنت صفوان بحديث الام حبيبه رضي الله عنها ولا الانثيين هكذا لك على ولدات يروي بكافر مرينا دليل هنا يروي يا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا باب دليل باب دليل هنا عند عند في كل شيء كافر مرينا دي ورير الولاء عند سوى دينا ومرينا ana buƙatar sanin wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani tunda akwai buƙatar a san hukunci kasancewar ba a samu wani nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kan ya nuna kan cewar shafan ba ya warware alwala kuma babu sabani a cikin mazahibul arba'a din nan gaba kida na fadin nan guda hudu ba su saba ba akan wannan hukunci wala bil in'am haka zalika alwala ba ta warwarewa da miƙewar al'auran namiji tashin gaban namiji baya sanya alwala ta warware min gairi lazza idan ya zama ba da jin daɗi ba ne bal walai bin lazza ko da da lazza ɗin ne sai da abin da yasa bai a kan wannan ba ko da ya zama mutum ya samu tashin gaba tare da sa'awa ya zama to madini ya fita to in madini ya fita shi ne wannan zai warware alwala ba wai dan saboda tashin gaban ba ko da akwai sha'awa din ولا بالنبذة بالنظر من غير مدين هكذلك الولبات وروروا دسعوا saboda kallo mutum ya kalli abin da zai tayar masa da sha'awa yana da alwala kuma ya zama kan cewar ya ji daɗi min gairi mazin amma ba tare da fitar da maniyyi ba wannan baya warware alwala wala da tafakkuri na allabba haka zalika alwala ba ta warwarewa idan mutum ya yi tuntunci ya rika tunani akan abin da zai motsa sha'awarsa ma allabba kuma ya ji daɗi ya sami sha'awa din tare da wannan tunanin nasa fi qalbihi a cikin zuciyarsa min ghairi in'ad idan ba a sami tashin gaba ba بل حتى تضع طيب عيسى مساكي الجباء اللي يضع تصد مزيدة الولد الولد جات كريبة أنت تبي تقول أنه في كيس كيس بعد إسرائيل أي كيس طيب. فرعان جامعة أنا لي بدأني جسكا زمن كيس مر مطعيني ياتو ريسيني جاء أسلم جمسة البتر الأول نفرق القرقرة الشديدة في جبل الوضوء إيجن سيتي يتنمي هنا وجرس على الولاد ka ji irin ilimin nan na ciki in yi tsamari in tsanani yana warware alwala amma wannan da isi wannan ba shi da ƙarfi wannan magana ba ta da mai rauni ce a cikin mazhaba a cikin mazhabar imam malik ma rauni gare ta a sahih juyawar motsin ciki baya warware alwala haske ta tabbatar wani abu ya fita saboda hadisin abdullahi ibn zaid al-ansari da na abi huraira abdullahi hadisin abdullahi ibn zaid idza kana ahadukum fi salat تأثر عليه شيء وكما أي, أي تأثر عليه شيء هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan wani abu ya juya masa ya masa ya rikice masa a cikin cikin ta alhali yana sallah sai ya abin ya zama to yayi rikici a gare shi wani abu ya fita ko bai fita ba to kada ya fita daga cikin sallah har sai ya ji sauki ko kuma ya ji wari jin sauti ba wai sai ka ji sautin fitar ba ba sai ka yi ba sai ka ji karar fitar sautin ba a'a ya ji bi sau a ta yi a sautin ma'ana ya tabbatar wani abu ya fita shi ne ake nufi a hadisin abu huraira kuma aka ce idan wajada ahadukum fi batnihi shay fa askala alayhi hal kharaja minhu shay'un am la idan ɗayan ya samu wani abu a cikinta sai ya rikice masa sai wani abu ya fita ko bai fita ba to kada ya fita daga cikin masallaci in ji wannan koda baya cikin sallah kenan wancan dan kada ka ce a wannan hukunci ya dan danta da mai sallah ne nan ka ce aka ce kada ya fita daga masallaci har sai ya ji sauki sai ya ji wari to kun ga wannan nafsi ne akan ta idan mutum ya ga wani abu a cikin ka shine irin ne ya ji wani abu a cikin irin wannan kiji kenan ka ji cikin yana ilimin yana murdawa to ga shi ga nassin hadisi yasa aka ce wannan kaulin da isi ne da ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dukkan dukkan wata magana ko siyasi na wani malami ko wani ko wata magana ta wani malami idan ya saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ajiye shi a dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma siyasi ne wanda ya yi shi a bisa asali amma ya fitarwa da nasi sai a ce wannan siyasin naka fasidul i'tibar ba a duban sa ko kadan to da wannan yasa nuna aka ce wannan kaulin da ne ba shi da karfi a cikin mazhaba da haka kada ka dauka cewa wannan abin da muka karanta a cikin izziya cewa alqarqaratu shadida fi jibul wudu cewa magana ce ta haka take mustaqima a magana ce mai rauni sahihi idan yana idan cikin ta ya murda ya tsara ko da na kusa da kai yaji ji alwalaka tana nan hakke in ka tabbatar wani abu ya fita sai da yi الثاني أبو المسألة تبي قال في الكتاب آه imam malik ya ce a cikin almudawwana a cikin matabar imam malik idan aka ce in aka ce abinda ake nufi almudawwana mudawwana wato littafi ne da aka yi ma ibn al-qasim almajirin imam malik tambayoyi akan ra'ayin malik akan ra'ayin imam malik kan matsaloli daban-daban na fiqh imam malik yana amsa mata shine suhunun ya je ya bi ya su shine aka littafin shine aka buga shine aka wannan littafin wanda ya tara ra'ayoyin Imam Malik daga riwayar Ibn al-Qasim inda amma Imam Malik yana da almajirai da yawa daga cikin almajiransa waɗanda suka fi kowa tsare sanin ra'ayinsa saboda su zo sun rayu tare da shi a wajen ƙarshen rayuwarsa kuma su kansu malamai ne fasihai daga cikinsu akwai shi Abdulrahman ibn al-Qasim al-Misri to shi ne ya rawaito al-Mudawwana daga imam malik tafsirin kuma shine yema ibnu qasim in tambayoyin yace me malik yake faɗa akan abu kaza ka tambayi malik akan abu kaza in ya tambaye shi sai ya faɗa in bai tambaye shi ba sai ya ban taɓa jin malik ya faɗa yana ba akan wannan ba amma ni a ra'ayina kaza ne sai shi ya bada ra'ayinsa duka al-mudawwana to ne a mustafar yake wasiha yana nufin a cikin mudawwana السفر كتير مذهب الإمام مالك وسكي وفي الكتاب أنا مثل السنة من الكتاب المدونة وأكتير هذا السنة مدونة إمام مالك يقول إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أعاد أبدا إذا مثل يصلى الحالي ينا كوكوا دواتو آه ينا الحالي ينا يقرن في تركري yana yakin da wato yana matse kansa kan fitar abin da ke karya masa alwala sai ya matsa kansa daga bawani sai ya matsa kansa daga bayan gida sai ya matsa kansa daga fitar iska idan mutum ya sallah a wannan halin imam malik yake a ada abadan ya rama sallar har abada sallar ta ba sai da kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا هنا لكل صلى وهي حاقل الحال ينا من مقي نجد ينا من مقي كر وينا من مقي كر وقال الأشياء ما لم مذهب الإمام مالك ما لم مذهب كتا كتا يتقتل وأتولى ما جاءت الإمام مالك وأنا ما جاء في كل دولة باتت أنتي أبي أنا بتأثر تقتيل أنا بتأثر أتنتن كما جنى جاء تفصيل كتا إن منعه ذلك من تمام الفرائض a'adar abadan idan wannan matsi idan matsi kare matsi abin da zai karya mata alwala in ya zama to yana hana shi ya fita farillai to yana jira sallah har abada alal misali yayi ruku'u ya ga kan cewa in yake zai miƙe ya ɗago daga ruku'u abin da zai faru zai faru ya ɗan ɗago tun tunda yana matsa ya matsa jikinsa ya dan ɗago kaɗan kafin ya gama miƙewa sai ya tafi sujada kaga bai cika farilla ba ya dagowa daga ne hukuncin dagowa daga ruku'u farilla ne to kaga bai cika farilla ba kuma dan ta asalin sa hukuncin da shine ta miƙe ta tsaya kan haske ko ta gaba ta koma bijiranta to idan kaga bai yi haka ba kaga bai cika farilla ba to idan wannan matsi na jasa din matsi sari din ya sanya shi wannan to shine alwalat sallar ta daki a ada abadan sai ya rama sallah har abada wa in mana'ahu min tamami sunan a'adatul waqti idan ka ya hana ki kika ne kika abubuwa da suka sunna ne in ya hana ki yin sunna to a adatul waqti rana sallah tsalle lokacin sallah bai fita ba alal misali ya matsi ya matsi da ya tsaje zaman tahiya maimakon a tahiya ce tahiya sunna maimakon ya tahiya sai kawai da ya zauna gargadon yadda za a ce ya zauna sai ya sallama abinsa ya tahiya ya ai ya san fiqh yace a ta ai sunna ai tahiya ba wajiba ba ce برمي سلمة في سلمة هي من أعادة الوقت يرانا صلى أكل لوكة سنتا وتمقل لوكة سنتا دي كتبع دين لك دي أنت أعادة الوقت أنا فضل إمام مالك مستهد لي كرامة صلى كينا معنى أعادة الوقت مقل لوكة سنتا إن أصلى أظهر ليه من يسا ميسي في إن لك تصلى أظهر برجايا كتبع أن يصلى الأثر لك العصر ياي في ساكة صلى أظهر أما لك تصلى الأثر هل يجي برجايا راما ذا يسيك نو babu komai a gare shi sai dai idan ya zama ya bar sunna guda biyu ne kuma to a matabar a matabar imam malik sai yayi sujada qabli wa in mana'ahu min tamam al-fada'il fala i'adata alayhi idan kuma wannan ya hana masa yake bisa hanyar tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda duk wannan ka sayar da yayi yakin zai kare sai ya sallama to bai yi wannan da kuma yake tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أكتب صلى مثلا الإمام مالك مستحدي يا رب كل فضائي كتاب يا بر مستحدي في لمبا بسنة أتوك بجرى ما صلى بقى لا في الوقت ولا آه، بعد الوقت فيولي سبتيني في أبن بيتي فهيه أما صدى الإمام مالك جد بيتي بقى أبن بيتي فتاة يوم بيتي أبن بيتي فتاة يا ذاتي بظاهر الحديث أبن بيتي فتاة يا ذاتي بظاهر الحديث أما حديثي كتاب فمجمل بقى كتاب سبقى باب صلى جواندي صلى الحالي لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وإذا الله صلى الله عليه وسلم يقول باب صلى الهالي أبن سنة من أن قدم به باب صلى الهالي كما واتو كري جداجي شين واتو كولا باين جدا كولا بولي ينا تو كوا بك ينا يقرم تكا تو إيه هكا باب صلى تو وطي سنة لما يكون تكتو باب صلى إنه أي لا صلاة صحيحة باب صلى إن جلتك ba haka sai suka in yi sallah a haka ya rama har abada kamar da zahirin maganar imam malik yake a cikin mudawwana waɗansu inda suka fassara ta da cewa la salata illan babu sallah ai kammalan la ne cikakken lada da ce za su wannan tafsir din in ya zama cewar da ta fita ba saboda rashin farilla to nan wajen sai ya zama da ta inganta da sai ya rama in ba ta fita ba saboda barin sunna mustahabbi ne ya sake ta in ka ba ta fita ba saboda barin nafila a saboda barin mustahabbi to sallar ta tana nan babu komai ba ta ya rama ba الثالث سبب من أكي بيتي ورور عن ولا دوال العقل ورهاي ورهيتني بالإغناء بسومة أو الجنون في هوكا أو السكر في معيه كان السكر بحرام فيما يلي بحرام اللي كمر مثل يتوجع فيما يتا يهدي الله يتوجه أو حلال تبع بلدي حلال معيه بحلال يعني تجي معيه بحلال eh fura dan kamar fura eh ta kamar fura da ta kamar fura ba za ta ta kamar fura in dai son yana yi ba halal ba ke haramun eh duk duk wani abu da ka san in ka shi zai sa kana yi haramun ne ka sha ko da ko ka sha da yawa ne zai sa kana yin to kaɗan ma bai halatta kamar zina ɗin da ake cewa cewa wai in eh, idan rana ta buge ta in ka za ta sa maka maye in ka sa wannan ginar a wannan halin ka ta ta abin da zai sa maye haramun ci a cikin shi ne a wato wani abu na farin ciki ya ɗino sa maka hankali har ya sa maka maye irin wannan na faruwa to shi ne halal ɗin na'am كم تزيني تزيني رفض a'a wannan ai ba maye bane ya ake nufi da asfukut me ake nufi da maye abin da ake nufi da maye annasawa annasawa da kuma abin nan gishewar tsoro da gishewar kunya hmm. wannan ne farkon abin da maye in ya kai matuƙa kuwa sai zama ko sama da ƙasa sai ta haɗe eh eh allura ta allura ya sai ga a'a wannan ai suna ne wannan suna ne amma ana nufin abin da yake mutum zai yi maye da shi abin da zai sa maye magani kuma an san cewa zai sa maye da halitta a duk abin da aka san zai sa maye bai halarta a yi ba ko da mai yawan sa ne kaɗai zai sa maye ɗin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma askara kafiruhu fa qaliluhu haram abin da mai yawan sa ne yake sanya maye to kaɗan ɗin sa ma haramun ne yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta a yi amma ya halarta tsini wato an san tsini shi wanda ake yi a jefa dabino a cikin ruwa a kyale shi ya ɗan zaganye ruwan ya zama tsini zaki to in aka ga ke daɗe ko ya samu zafi ko zaman jiya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kan cewar babu laifi mutum idan zai yi tsumin din yi a cikin dukkan irin kwano da yake kai amma ittaqu mustira ku ji tsoron abin wanda zai sanya maye wanda ya zama ya tura ya yi ƙarfi da in kuka sha zai sanya musu maye ku ji tsoron wannan amma wanda yake za ku sanya su kai ku ji zaƙin ka ne babu laifi yasa a farkon musulunci sai aka hana wato a yi a cikin santa da ya zama to an sanya mata man gole ko kuma a cikin abin nan a cikin duma eh, a cikin abin nan duma ko kuma a cikin kwano wanda aka yi shi na dutse النقير eh, والمبتت wanda zai hadisa Abdullahi dan Abbas eh, aka hana a yi wannan ilmi a cikin waɗannan saboda ne saboda suna sanya abin da aka sanya a cikin su na ilmi ya taurin turariya saboda zafi يعرف ذاته دا أتهنى يوم إن يكون في كي أكتوفا كاوة بسك بأسي يوم بأساتي كده ميبا آه، أفضل في أكتن جماسي لن يكون في أكتن جماسي في أكتن أي أي في أكتن قرية أما أكتن جاء ذنب أكتوفا كاوة بأساتي كده ميبا في أكتوفا نبيتي دي من بدأ أي إن آه، يكون في بأسي يوم بأساتي كده ميبا وهذا ما قال صلى الله عليه وسلم في تعديد قرية من إذا دام يجيس أبادي أتكون كتاب الجامع لأبو ذنب بتاع المذكرات فالشاهد أمام وجل بأبو اللي يصبح عن فلي آه، آه، آه، كل سيمة كما أنا مثالي يأتي أنا مثل سيمة ودرس درس اللافية وكما أنا أميرة وسيمة وكما أصلي أنا أصلي أنا أبن wannan أنا ake ce masa abin da ake sanya an za'a mutum aiki oxygen da maganin da yake anesthesia da turanci da haka ake kira anesthesia wanda wanda za ka ga mutane suke ce ake jin tsoron kar a sa mutum ya wuce eh ban da larabci dai ban ake ce masa eh to allurar da in aka sa mutum hankalin ko yake in ya shiga da in ya shiga da alwalarsa in ya fito da zai sallah da wannan alwalarsa ko kuma hauka ta hankali rashin ta hankali ya same shi wanda zai ke zuwa ne da kai ko kuma wanda zai zo ya zafi tare da ko kuma yi ɗin ai gina ne ko kuma duka yan hankali da bacci in ka kula ya ta'ala idan bacci ya yi zaman ko ya yi nauyi ya ta'ala kuma ya tsaye tsaye ai kasura ko ma bai yi tsaye ba inda yana da launi. da filafin launin hafi tsakanin bacci wanda yake mara launi fa innahu la yanqudu wa la yutala to shi wannan baccin wanda yake mara nauyi baya warware alwala ko da yayi tsaye فإنه لا ينقضي ولا يقال وهو الذي يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي menene bacci mara nauyi shi wanda mai yake jin wanda yake tafiya yake dawowa yake kuma biya kana da a wajen kasan wani ya tashi kasan wani ya zo ya zo na kusa da kai to wannan bacci ne wanda yake ba mai nauyi ba والثقيل من نومك هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك shi ne wanda ma'abucinsa baya jin wannan waɗansu suna cewa alamarta kamar da waɗansu suna cewa alamarta shi ne zaman cewar abin da yake hannunka ya faɗi da ka sani ba ko ya yi ya karara ya karara daga baki eh ba ka sani ba to wannan baccin yana warware alwa shi ne mai bacci ne mai amma idan kana sani idan bacci ne wanda yake za ka san wannan abin kuma sautin da yake gudana a kewaye da kai kana ji ko da baka fahimci abin da ake faɗa ba amma dai za ku ji ana ta magana kana jin sauti to wannan ba za a ce mai nauyi ba to bacci mai nauyi ko ya yi tsaye ko bai yi tsaye ba yana warware alwala amma mara nauyi ya warware alwala dalilin da yasa bacci yake warware alwala saboda maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا قام أحدكم من نومه فلا فلا يدخل يده في الإناء حتى يبتل في وضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات. أنت أنت تأخذ جبتك تدري كل هل أنت رياء الولادة حتى يأتي سيئتك. فجاء في نفس الكلام تأخذ جبتك جي الولاء في ذات إنسان هل أنت رياء الولاء. كما حديث سفيان بن عفان المرادي يقول الله صلى الله عليه وسلم يا أمر كيني kada mutum ya fito ne in mun yi tafiya har kwana uku da dare uku sai dai daga wankan janaba sai in janaba ta same ni amma amma daga bayan gida ko bayani ko bacci to ba sai mun kira fasin ba a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani abubuwan da suke warware ƙarfi nau'i biyu bai warware babban ƙarfi wanda yake wajarta kasirin fasin shi ne janaba in eh, sai janaba dole sai kasirin fasin da kuma abin da yake warware ƙaramin ƙarfi shi ne ya kai su abubuwan nan guda uku الغائط والبول والنوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نلجأ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط وبيئة إلا من جنابة ولكن من غائط وغير ونوم في حديث صفوان بن حسان المرادي wannan shi ne hujja أن صلى الله عليه وسلم sai ya hada يبقى ya baka hukuncin bayani da يبقى bayan gida wajen wannan shine dalilin da yasa aka ce bacci yana warware alwala to amma me yasa ake wannan tafsirin tunda wannan an ce bacci ne kamata a ce hatta marar nauyin ma kuma yana warware alwala tunda bacci ne ba yanzu ba ne bacci ne abin da yasa saboda ai jam'i tsakanin abubuwa da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Anas da yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jiran sallar isha hatta kayukansu ya zama zamanto sun fiya a kan a kan kirjinsu wata saboda bacci yawan zai iya riƙe kan ba sai ya riga ya sunkiya sai fiya suna ta bacci a wajen riwayar ma har a ji wani daga cikin suna mun jari sannan a tashi sannan tashi sallar isha ba sa yin alwala ba sa sabunta alwala ya kaga wannan sai ya nuna sai aka fito ya nuna hadisin safwan ya nuna bacci kowane irin yana warware alwala حديث أنس في نفسي إليك حبيه كما يأتي أدام لما جاء الله صلى الله عليه وسلم ليه ينبي هنا كل كاتنا وانا سنة كيسة تدميرية عمر صلى الله عليه وسلم يا جميع بس أحطا كتنا ما حديث سيرين كيرا بس بيك باني ليبا سيبا يا وريا العليا وانا كان إلى إمام مالك أي من يقرأ بجبتين أي لسم مالك أقول أي من يقرأ جدا سفر لما لا يأتي وانا مسألة بدا مش جبتين بياني كبا أنا أنا أقول إمام مالك سيرين هرجل ليه جبال كتاب cewa babu in bacci shi ne baccin da ya zama cewar mai nauyi amma ba wanda yake mara nauyi ba shi kansa mara nauyi idan mutum ya tsawaita idan ya tsawaita mustahabbi ne mutum ya sake alwala duk inda yake ba wajibi ba ya sake alwalarsa to wannan kasancewar bacci yana warware alwala shine asasi shine asali da malamai suke amfani da shi wajen nuna cewa duk abin da zai gusar da hankalin mutum shi yana warware alwala wanda ya suna kaga yi bacci da ƙari akan bacci ko suna wanne ne yake wajen fitar da hankali bacci ko suna eh suna ya fi saboda haka idan bacci ya warware alwala mun babu aula suna ya warware alwala haka za zalika hauka eh hauka ya fi to amma hauka ya fi bacci shi yasa ma aka ce mutum ba zai rana sallah ba in hauka ya sami mutum hmm? ina ta sami ne sai murfi a kan kalam ba zai rama sallah ba shi hukuncinsa hukuncinsa ya sa dandan da ya fita bacci saboda bacci an ɗauke maka takalifi amma ba ɗauke maka rama abin da ya fice maka idan mutum ya bacci da barin sallah zai rama ko da zai rama ba da nassar hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam zai rama amma mutumin da ya hauka sifa ya hauka in aka masa magani kallolin da ya bari a lokacin haifarsa zai rama su da zai rama su ba ba zai rama su ba rufe alƙalamu an majnun hatta ya fiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an ɗauke alƙalami rubuta alƙalami rubuta wato hukuntai hukuntai ta fiyuti a kan mara hankali har sai ya dawo cikin hayyacinsa to wanda ya suna da me ya kamata da karanta shi da me bacci ko ne hankali a ta kuma hankali wanda ya suna eh wanda ya sanar tafi da mai bacci sai ce idan mutum ya tuna iya ya san kudin sai ranar sallah wanda ya sanar tafi da mai da mahaukaci sai ce da zira mai sallah malamai sun sa banban a nan wajen imam ahmad ibn hanbal ya kamanta mai wanda ya suna da mai bacci imam malik ya kamanta wanda ya suna da mahaukaci da haka wanda ya suna da zai mai sallah ba da zai mai ajini ba in ya farfaɗo an yi haka abdullahi ibn umar ya suna da ya sake sai zira mai ajini ba to amma wannan dai wato bacci shine asali da yake nuna cewa idan hankali ya rushe alwalan mutum ma ta warware wa yahrumu ala al-muhdith as-salah to wannan bayan bayanin abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala to yanzu zai kawo hukuncin wanda alwala ta warware an fahimta ka san yanzu ne zai warware maka alwala في داء الولاء ذاك توروني كذا انت ذاك داء الولاء ليه تلك ليه تلك ده ما جيت غلطي فهمت فاكر تنفع مرة أولا ليه جيت مرة الولاء شيء زي ما تبعيني أنا وجه يقول ويحرم على المثبت الصلاة مرة الولاء مرة الولاء حرام لي يصلى إيه؟ بغيت يصلى إن باخد الولاء لأن جعل صلى الله عليه وسلم ya ce littafi sala a tsoho mabuɗin sallah shi ne tsarki kuma ba za a sallah ne sallah ya la yabbalu salata illa bi tahur wala sadaqatin illa la yabbalu salata bi ghairi tahur wala sadaqatin min ghulul Allah manzo Allah madaukakin sarki baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba ba tare da alwala ba kuma baya karɓar sadaka wanda take an yi ghulul a cikin ta da hadisin abi huraira Allah baya karɓar sallar ɗayan ku eh, idan alwala ta warware har sai yayi alwala la yaqbalu la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda hadisin abi huraira cikin bukhari saboda haka wanda yake ba shi da alwala alwala ta warware haramun ne ya sallah idan yi sallah ya saba ma Allah madaukakin sarki ya saba ma Allah don ya يا تنفذ آية القرآن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية ما يا شيخ يفعل ما اسمع لو ما لكيا كما يقول أهل اليوسف لا إذا لكيا هكذا جنبان يا يرد آه، والطواف هكذلك طواف مثل ما جاء طواف في جرائة الله سواء طواف من na tawafin ƙudin ne ko tawafin umra ne ko tawafin isaba ne ko tawafin wada ne ko kuma tawafin ne kamar yadda ita na sallar ko sallar farilla ce ko sallar nafila ce ko sallar jana'iza ce in dai sallah ce ko sallar roƙon ruwa ce ko sallar kusurci ce ko kusurci ce ko sallar ibi ce in babu mutum da zai sallah ba haka zalika tsawafi kowane irin tsawafi ne mutum da zai yi sallah ba دليل الطواف في مسلم ما قال صلى الله عليه وسلم ياتي الصلاة بالبيت طواف الطواف بالبيت صلاة طواف بالبيت الله صلى الله عليه وسلم الله يا هل تعي مجنى أسفل دعك إذا مثل دي مجنى كده مجنى بكيني في الحين يتم بأي سمن تأسيد صلى دعك سرطان صلى ما في هاي في إن دعك تجد في أكت باب الطلاء أي طلاء إن دعك تأي يوم مجنى أما إن دعك تصير أبي جاء جد غائبا أي جد شيء أبي جاء تصير إنسان صلى سنة غائب بغائي ترارا با في عيسى كايا بغائي باب الارتباه باب الولد كيد عن ولد قال أنا ما تذر إمام أبو حنيفة كما زعل صلى الله عليه وسلم فرصا أبن دي يجي هجي مكة يرى جوا مكة في الولد ففي قواتي بل دي كمان في إهدي ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم وما عاك حد أشد حديث ابن عباس بما زعل الله صلى الله عليه وسلم ليس قواتي ورأيش أن الله صلى الله عليه يرينا من السيرا شر أي أي جنس القواتي أي شيء بقرص إبع الولد ما أصل من بقرص إبع الولد بزيء قواتي وسجود التلاوة حرام من يسجد التلاوة أينا قراتين القرآن يريد على القرآن بكي على القرآن الجزئي ثلاثين ثلاثين على القرآن يجي وزن آية جبع زي يسجد كل بجي سجدة بقى ثم بقى سجدة الولاء بجي سجدة بقى أما أنا جميل أنت بوابه بني جميل يسرد أنت تجيب التلاوة كما سلاني saboda haka dukkan shari'an sallah imam malik ya san an samu sujud tilawa in za كتاب كتاب tilawa كنا طيب، في كذا من كنا على يلا كنا في كذا على أوراق طول هذا كوبا ما تشي كنا بناء جدا كنا في أصل القرآن بما يأتي أسنتا أنت جات في جبل تلاوة في كمين من أسنتا كنا جات في جبل دنيا في جبل جزء في تسلا كنا بحثا جزء في أكبر في كل شيء كل في كل شيء كله كله على أن المسألة كانت بس المسألة من ده شيخ الإسلام يسات على ما لم يدرس شيء ولا ما جمر إيش في جبل تلاوة بس بس بس في جبل شيء ba sallah ba idan ka karɓi sallah ba kawo kanka ba daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma umirtu bil wudu'i idza kuntu ila salat an umartu da yin alwala kai in ta da sallah to tunda tasbirin tilawa ba sallah ba hmm? ba sallah ba ce ibada ce ta daban ta yin sujada saboda karatun alqur'ani to ko ya zamanto cewa a ce an ta mata sharaɗin sallah zai zamanto sai da dalili tunda babu dalili sai ya zamanto akan asali mutum kawai ya sujada idan ya karatun aya ta alqur'ani ko da alwala da alwala ko na rufe al'aura ko baya rufe al'aura wannan shine a istiyar din ibnu taymiya kuma yana daga cikin wanda suke ya taɓa ma malamai a ciki kuma hujja su da ƙarfi a cikin wannan saboda bambanci tsakanin su jibin tilawa da sallah akwai babba tawafi da ba za mu ta masa yin alwala ba inda ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tawafi hukuncin sallah ba wato tawafi da Allah kamar sallah ne أما في ذي الابتلاء باب النفس جميلة تلك أصول في توكيل في الصلاة ثم باب النفس في ذلك تلك توجد كان مثلا في أساسي على ولا كان ذات في ذي الابتلاء كاتب أن تشرع في ذي كباب دليل أكيد ولا شنو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وسجود السهو سجود السهو في هذا ذاته بتوضع الولاء سجود السهو بذاته بتوضع الولاء بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا بيكي سجود السهو هذا yana daga cikin sallah dole ganin ta kanta ya suka karɓi ɗan sallah. Wa mafi mushafi da yadda ai da aidi da faɗa alƙur'ani almushaf abinda ake nufi da almushaf shi ne alƙur'ani da aka rubuta shi a takarda. Da aka rubuta shi a takarda. Shi ne alƙur'ani. Ba kamar wanda za a sa shi a cikin da magana da magana ba. wanda za ka gan shi amma da ka kashe lantarki ya tafi sai ka manta ya ba alqur'ani bane wannan ba mushaf bane digital ba digital ba mushaf bane kamar da malamai wannan zamani suke fitowa a shi amma alqur'ani shi ne wanda yake aka rubuta shi baina daftatai tsakanin wato zaujaye guda biyu na littafin da a rubuce a karanta da takaddu wannan shi ne al-mushaf to hukunci shi ma ba za ka faɗa shi ba sai kana da alwala da yadda da hannunka ai da idin ko da itace ka ni a ka ɗauko shi haka da itace in ba da san ai amma itacen ta rike shi da hannunka dalili akan wannan shine littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta ma Amr ibn Hazm Allah a cikin littafin ya bayyana masa hukuncin hukuncin abubuwa da dama na addinin musulunci daga cikin har da hukuncin da ya bayyana masa Allah ya nasta al-Qur'ana illa tahir sai kada wani ya taɓa al-Qur'ani sai wanda yake mai tsarki sai wanda yake mai tsarki kada wani ya kada alqur'ani sai wanda yake mai tsarki to sai waɗansu malamai suka tafi akan zahirin wannan cewa tsarki da ake nufi in ma ka zamanto tsarki iri biyu ne ko tsarki daga babban sani ko daga ƙaramin sani tsarki daga dalaba ko tsarki daga karyewar alwala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka taɓa alqur'ani ba sai da wannan tsarki da haka mutumin da ba su da alwala ba zai taɓa alqur'ani ba ita ce sauran malamai waɗansu malamai kuma suka ce a'a ai aka ce abu in aka ce tsarki illa tahir wanda yake da tsarki mai tsarki yana nufin zai iya ɗaukan mai zai iya ɗaukan ma'anar tamimi tunda an ce inda mai musulmi na najar musulmi na jasa ne saboda haka mumini mai tsarki ne saboda haka ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kada a bar wani kafiri ya taɓa alƙur'ani ba wanda kar a kar wanda taɓa alƙur'ani sai mumini to wannan lafazi gaskiya mushtarak ne to anan ne gaskiya malamai suka yi suke saɓani sosai kan wannan matsala kuma gaskiya kowa da a kan wannan waɗanda suke mafadar imam malik da suke cewa sai da alwala abin da yake rijayar da mafadar su ne cewa akwai abin da ake ce ma alhaƙiƙa ta shari'a. wato abin da yake idan a cikin lafazin shari'a aka faɗi shi ka san abin da hankalinka zai ce ya gagare a cikin lafazin shari'a idan aka ce in aka ce mai ƙarfi in aka ce at-tahir mutum wanda yake tahir gobe ake kitanta musulmi da tsahara eh na'am sai da tunde alwala ko kuma ya karfi daga wanka sai da asibanta shi da tsahara sai haka wannan shine al-haqiqatu shar'iyya sannan abu na biyu abu na biyu kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai fi idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam an rawaito wannan daga Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar da an bata mana a farkon karatun nan a cikin niyarsa wata ran yana kan sai yana rike masa yana rike da alqur'ani shi kuma yana karantawa sai dan ya dan yi sifa sai ce Allah ka taba gaban ka ne sai ce a'a sai ce ka taba gaban ka sai ce maka tashi kaje kai alwala saboda haka a Sa'ad yana ganin mutum ba zai ci gaba da rike alqur'ani bai da alwala ta kai ya tashi alwala haka dalika an yanke wannan ra'ayi daga wani sa daga cikin sahabbai amma kuma akwai waɗansu daga cikin sahabbai da suka saba musu kamar da aka yanke daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin sahabbai wanda suka ce su ma saba alqur'ani ba sai da alwala ba ba sai da alwala ba to ala ayi hal idan aka abin nan wannan hadisi na Amr ibn Hazm gaskiya yana da inganci duk da yake waɗansu malamai suna magana akan yake ingancinsa amma littafi ne sananne wanda yake malamai suna kafa hujja da shi tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga zamanin tabi'ai da suka hawo amsar suna hujja da abin da ke cikin wannan littafin da haka ma ya zama cewa ba a magana a akan cewar isnadi ya inganta ko bai inganta ba sai da malamai sun riga sun karɓi abin da ke cikin sa da littafi ne aka rubuta kuma ya shahara a gidan su Amr ibn Hazm domin Allah ya yi cewa sai Amr ibn Hazm ƴaƴansa da jikokinsa duk malamai ne kamar Abdullahi ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ɗaya daga cikin malamai Imam Malik alƙalin Madina da turin alƙali ne na madina da sauran da haka dai cikin zurriya ta su jikin sa abubakar ibn amr ibn hazm kuma malami ne a madina suka rike wannan takarda wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai kuma suke komowa ya zuwa gare ta domin su san hukuncin hukuncin da ke ciki kuma suka karɓi abin da ke cikin ta da tun da kasance a cikin wannan umarni a cikin kuma da hujjar da ta kaddamar na al-haqiqa shar'iyya al-afdal mutum ya zama cewa ya tsare alwala yayin da zai taɓa mushaf yayin da zai taɓa al-qur'ani cikakke أما ولا يفكرش على القرآن اللي كيف تحكي بل ده جزء إيه فلا جزء أما تجزء سجارة تجزء أحباب مثلا جوان دي تينا بتأكد يا كرنتا تجرة ميهيلة وتكي بتأكد تحدى على القرآن هكذا لك بند القرآن اللي يتعى أن سيء التفكير يأجي خلطة إلا بيقول أنت مش حفظة إلا أن تبقى ياسي جا تفكير كيف مع القرآن بأتفكر أكيد da hausa ko da larabci a ko da turanci ko da wani yare shi wannan ba mushaf bane shi ne za a yi aikata ko babu alwala amma shi alqur'ani cikakke wanda aka yi shi wanda ke nassan alqur'ani ne shi ne ke daukar shi ne ake cewa al-mushaf shi ne ke daukar wannan hukunci wanda wanda take sharadin ko zaman to ko da alwala sannan mutum zai taba shi na'am a'a wannan la yamassuhu illa fi marfu'atin mutahhara wannan ana la yasulu yasa na sai ta manzo la yamassu ila al ba wannan sun kafa hujja da la yamassu ila mutahharin amma kuma an yi rage wannan hujjar ta wannan mala'iku ake nufi don su ne mutahharin wa hamiluhu bi hariqatin aw ilaqa da kuma daukansa da da daukansa har haka zalika bi halatta a dauki alqur'ani da wato da ba kamar dafaka كينا أو علاقة ko kuma a cikin rataya kamar ragaya kuma duk ba za a ɗauke ويجوز مسح اللوح للمعلم والمتعلم أما هلتا أتقى اللوح بأثر وإن كثير من القرآن جمال من والمتعلم لقال دين الكوي على غير الوضوء بأثار الولباء ومسح الجزء للمتعلم ولو كان بالغا لكن جزء القرآن فيما جمال ليس من كراتي من كوي ya halatta ya taɓa shi ba tare da alwala ba ko da tabaliji ne ba yaro ba ويكره الاستبيان نفس المصحف الجامع للقرآن من غير وضوء مكروه من القرآن يارى وند باب الوجوبة بتبع القرآن تكتي القرآن مصحف تكتي وند يتارى القرآن بلكي بأبا تارى بأن ولا بأ وفي القرآن يارى أقوى مش عندي بس في مصحف كاملا تأتي فيه أن ولا ولا إرد أبن الذي سياري وفاتي بجميع الفرمر القرآني dalilin da yasa aka ce wato idan tafsiri ne babu laifi a taɓa idan tafsiri ne ko juz'i ko wani abu na alƙur'ani da aka haɗa shi da wani magana ba ta Allah ba za a iya ɗauka shi ne wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya rubuta ma Hirakan sarkin Rum yace a a min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakan adinir Rum aslin taslam aslin yu'tika Allahu ajraka marratayn وإلا وإن لم تفعل حكم وإلا فعليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إجابة الآية هذا أقول جنى وجب أتاء القرآن بسنة مثل أتحرى سبع آية ثم قال أن أوفى عن كيف وسيطة كيبيا وجل مشركي وجل شركة wanda zai karanta ta saboda kaga aya alqur'ani ce amma aka haɗe ta an haɗa ta da magana wanda yake ba ta alqur'ani ba ya halatta a bama dalilin da malamai suka ce za a iya taɓa Alkur'ani idan ba cikakke bane ko kuma idan an haɗa shi da waɗansu maganganu kamar tafsiri ko ko fassara da wani yare shi ne za a iya ɗaukar ko babu alwala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a mai tambaya ta farko yana cewa idan mutum musulmi ya yarda kuma ya koma musulunci zai sake wanka idan bayan ya yarda din ya yi janaba ta iya dawo musulunci sai ya sake wanka saboda dama dalilin da yasa aka ce ma wanda yake ba musulmi ba iya musulunci ya wanka saboda ya wanka na janaba wannan kuma yace mace mai jini za ta taba alqur'ani mai sharhi mai sharhi eh alqur'ani wanda yake mai tafsiri ko mai fassara da kuma jin hala babu ne za ta iya taba shi tunda ba mushaf bane mushaf ne aka hana ta ta taba sai in tana da tsarki wannan kuma yake ne wannan hukunci wanda ɗabi'ar ta shine yin magana a cikin banɗaki ya daina ya san cewa Allah yana fushi da wannan yana yin azaba a kai